na aka shirya an yi na farko an yi na biyu yau shi shirya rana na uku wanda manyan malamanmu za su gabatar wanda zai shugabanci zaman shi ne babban malaminmu a shek imam muhammad aliyu limamin locus allah ta'ala da ta shi mashi muwafaka malamin da zai gabatar da lakca ɗin kuma shi ne ɗan uwa abokin karatu aji ɗaya har zuwa matakai daga guda uku ɗin shi ne limamin masallacin yanzu da ke kaduna dr muhammad ahmad baba allah ta'ala da haske su ya mai muwafaka a cikin karatu din to allah ta'ala ya samu dace kada mu ta barin bar malam da cikin jagorancin zama din assalamu alaikum أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى ما سوء البركة muna maku barka da wannan safiya ta sha tara ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha takwas ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyu miladiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zaria a jihar ta kaduna a kasar ta najeriya bisa munasabar jerin jerin jerin lakcoci muhadarat wanda manya-manyan malamanmu daga wurare daban-daban suke gabatar mana da su domin kyautata mu da mu da ibadarmu a yau muna da babban malaminmu wanda ya tattaki tun daga kaduna ya zo domin ya ba mu gudunmuwa akan wannan koyo da koyarwa shine imam dr muhammad baba a sudani babban limamin asd da ke kaduna kuma da yadda allah zai tattauna mana akan ɓangaren wata aya cikin alkur'ani mai girma wa ka la'ala khuluqin azim muna ma malam barka da zuwa muna fata da du'a'i Allah ya masa jagoranci kuma yana da awa ɗaya cikakke insha allahu subhanahu wa ta'ala akramakumullahu bismillah Allah ya taimaka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 إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه منهم أبو بكر الصديق السابق بما وقر في قلبه من الإيمان وعمر معز الدين بقوته وقهره وعثمان ذي النورين الصابر في حلوه ومره وعلي بن عمه وصهره وعلى سائر أصحابه مسابيح الدجى ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta litinin sha tara ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na albarkawa mai tarin albarka a wannan gari na Zariya, gari wanda ke da tarin dimbin ilimi da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin bayanan da zan gabatar ya sanya mu daga cikin waɗanda suke sauraron bayani su yi aiki da mafi kyawu daga cikinsa yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka ina roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausil a'la tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan muhabara mai taken innaka la'ala khuluqin azim siffa ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda idan an ce za a yi ta bayananta wata ɗaya ko shekara ba zai wadatar a tattauna a kan ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin da yake da shi amma za mu ɗan ɗauko wa'ansu ɗabi'u wanda za su zama fitila haske a gare mu a rayuwarmu saboda shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bautar da mu akan koyi da ɗabi'ansa wanda shi ne dalilin shigan mu aljanna ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ikon faɗin daidai ya ba ku sauraro na daidai kuma aiki da daidai kuma ya tara mu a cikin ladansa Allah maɗaukaki yana cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana kan ɗabi'u mafi ɗaukaka mafi girma wanda al'ummanka za su yi koyi da shi hadisi ya inganta a cikin musnad ne abu ya'ala da imamu ahmad da imamu al-tahawi a cikin mushkilul asar daga sa'ad ibn hisham ibn amir tabi'i ne daga cikin kuma ɗaliban na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gareta ya ce a saitu aishata faƙult na zo wajen na na aishatu radiyallahu anha sai ya ce na ce mata ya umar mu'minin ya ke mahaifiyar mu'minai akhbirni bi khulqi rasulillah sallallahu alaihi wa kibana labari dangane da ɗabi'un manzon Allah sallallahu sai ta ce kana khuluquhu alquran ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗabi'u ne na alƙur'ani ga baki ɗayansa ma ta ƙara'ul ƙur'an wai shin kai ba ka karanta ƙur'ani ne ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki wa inda ka la'ala ƙulƙin azim lallai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan ɗabi'u masu girma mafi kyawu wanda za a yi koyi da shi daga gajika ƙultu fa inni uridu an atabattal shi wannan tabi'i sa'ad bin hisham bin amir ya ce ni ina so na yi tabattuli in kame kaina in yi dandaka in bar komai in koma kawai ɗabi'ata kamar mutumin da bayi da sha'awa a jikinsa saboda ina so in ware rayuwata a cukabinsa don ibada. Qalat sai na da Aishatu radiyallahu anha ta ce masa, La taf'al, ka kuskura ka aiwatar da haka. Amma ƙara'ta shin baka karanta faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira yace wai baka karanta tace masa baka karanta faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa ba laqad kana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tabbas dabi'u mafi kyau abun koyi mafi kyawu ya tabbata gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liman kana ga wanda ke kaunar Allah wal yawmal akhir da ranan karshe wa zakara Allah kaseera kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa wato rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayanta rayuwa ce wacce take abun koyi ga dukkan musulmi duk musulmi idan yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya tsira a duniya kuma ya tsira a lahira sa'annan wannan mutumin Allah zai ɗaukaka shi a duniya sannan kuma Allah zai ɗaukaka shi a lahira saboda idan ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko khuluquhu ma'a rabbihi azza wa jalla ɗabi'unsa tare da ubangijinsa to wannan shine abun koyi na farko wanda asalin dalilin da yasa Allah ya samar da dan adam a doron kasa shine ibada Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da dan adam face dan su bautata mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce ba na bukatan arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni akwai ka'ida na malaman la'abci da usulul fiqh da suke cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufid al-umum ziyadatu harfu jar fi siyaqin nakira tufid at-ta'kid tabbas bana bukatan arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaqu dhul domin lallai Allah shine mai yawan azurtarwa kuma ma'abuci ƙarfi mai tsanani sai da tiga ta mubalaga kenan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi rayuwa ce ta abin koyi ga dukkan musulmi na duniya shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi sa'annan kuma ya zama shi ne cikamakon annabawa wanda dukkan halittun Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya kai shi daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya tsarkace shi a ganinsa, Allah ce, ma zagal basaru wa ma lokacin da ya je mi'iraji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi idanuwansa ba su yi ƙauyanci ko kuma bai yi abin da zai zama kaman ba ƙauye a gaban ubangijinsa ba saboda duk abin da ya gani Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsarkake zuciyarsa sannan ya tsarkake ganinsa shi sa duk abin da ya gani bai ɗauke mai hankali ba saboda zai je ya yi munajati ne da ubangijinsa dalilin haka anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare sa yake ba da labari lokacin da mala'ika jibril ya zo da wata tasa na zinariya sa'an nan kuma akwai ruwan zamzam cike da wannan tasar aka tsaga zuciyarsa aka ɗauko zuciyar aka wanke ta tas saboda zai je ya yi munajaci da ubangijinsa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce idanuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su karkata na ƙauyanci ba hankalinsa gabaki ɗaya ya tattaru saboda zai yi munajaci da Allah sa'annan kuma Allah ya tsarkake shi a zuciyarsa ma kazaba alfuadu ma ra'a zuciyarsa bai kayyata abin da ya gani ba sa'annan kuma Allah ya tsarkake shi a malamin da ya bashi ilimi shine mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yace allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi shine ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kuwa wanda yake Allah ya zaɓe shi a cikin mala'iku kamar yadda ya zaɓi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin halittunsa. Wannan yana nuna mana darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Sa'an nan kuma hadisi ya inganta a cikin mu'jamul wasif na Imam Tabarani mujalladin farko hadisi a shafi na talatin daga abu darda radiyallahu ta'ala anhu ya ce na tambayi na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya ce sa'altu aisha an khuluqi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta akan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta ce kana khuluquhul qur'an manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ɗabi'unsa da baki ɗaya alƙur'ani ne yaghdabu li ghadabihi wa yana fushi da fushin alƙur'ani kuma yana yadda ga yaddan alkur'ani bi ma'ana ɗabi'unsa ga baki ɗaya duk abin da ƙur'ani ya yadda da shi to shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yadda da shi duk kuma abin da ƙur'ani ke fushi da shi to manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma yana fushi da wannan abu haka imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin adamul mufrad nasa haka kuma imamu fahawi a cikin sharhul mushkilul asar nasa mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da shida manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a ɗabi'unsa tare da ubangijinsa ya fi kowa tsoron Allah kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim wa'ansu mutane guda uku suka zo wurin nana aishatu suna tambayin nana aishatu dangane da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ibada alaƙarsa da ubangiji ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai yi azumi kamar ranar litinin ranar alhamis sa'an nan kaman sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bid da makamancin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibada ta azumi sa'annan kuma da daddare zai yi bacci ya rinka na wani ɗan lokaci sa'annan ya tashi ya yi ƙiyamun laili yana kaza yana kaza wa'annan mutane ka annahum taqalluha kamar sun rena wannan ɗabi'u na alaƙa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Ubangijinsa sai ɗayan ya ce daga yau shi ya dingi azumi tutur ba cin abinci na biyu kuwa ya ce daga yau ya dingi ƙiyamun laili ba bacci na uku kuma sai ya ce shi daga yau ba shi ba aure da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya dawo na na Aisha to Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta labarta masa abinda waɗannan mutane guda uku suka faɗi Manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam da ya zo ya hau kan mimbarinsa sai ya ce me ya samu wa'ansu mutane suke faɗin kaza da kaza da kaza inni atqakum lillahi wa akhshakum min na fi ku taqwa kuma na fi ku tsoron Allah ina azumi ina ajiye azumi ina cin abinci sa'annan kuma ina bacci ina tashi in yi ibada sannan wa wajen nisa kuma ina auren mata annikahu sunnati aure sunnata ce faman raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata yace ba zai yi koyi da ni ba to baya tare da ni kuma baya cikin mabiyana tun a duniya kafin lahira kaga anan yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan alaka tsakaninsa da ubangijinsa sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana karatun ƙur'ani sahabbai sukan ce mukan ji shi yana fashewa da kuka a cikin wato karatunsa wannan yana nuna alama ta takawa alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ubangijinsa Sa'an nan kuma wata rana Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace karanta min alqur'ani yace in karanta maka Alƙur'ani, alhali gare ka aka saukar da alqur'anin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ina so in ji karatun Alƙur'ani daga wurin wani na ya fara karatun a lokacin Abdullahi dan Mas'udin ce, sai daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idanuwansa na zubar da hawaye saboda an karantar da shi Alƙur'ani ko kuma an karanta masa Alƙur'ani. aka faɗi ayar da take magana a lokacin da za a zo da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gaban Ubangijinsa ya yi shaida ga al'ummansa sai ga idanuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna zubar da hawaye. Sa'an nan kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi kowa ikhlasi saboda shi ne shugaban masu ikhlasi na duniya gabaki ɗaya. kuma da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu yi koyi da shi wanda in babu shi dukkan ibadar da mutum zai yi Allah ba zai karɓi wannan aiki ba saboda ya ce alalillahi dinul khalis ku saurara ga Allah ake tsarkake addini ga baki ɗayanta bi ma'ana addini ga baki ɗayansa ana yi ne domin Allah domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to dole ne musulmi ya yi koyi da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen ibada da kuma mu'amalar da yake yi tsakaninsa da Ubangiji. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan tashi musamman ya je ya roƙa wa sahabbansa gafara a cikin baki al wanda yana nuna alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wato ubangijinsa da kuma ƙaunar da yake yi wa sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaƙar da yake da shi da iyalansa alaƙa ce mai kyawu wanda manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin nana Aishatu da Abu Huraira da Abdullahi Ɗan Abbas da Muawiya Allah ya ƙara yadda a gare su gabakin su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace fiyayyanku shine wanda yafi kyautatawa iyalansa kuma ni dinnan sallallahu alaihi wasallam na fi kyautata wa iyalaina sama da kowa a cikinku wannan yana nuna ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da iyalansa wato dabi'u ne kyawawa wanda na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce ban taɓa kishin matar da ban taɓa gani ba a rayuwata kamar kishi na gana na khadija saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zai yanka rago ya yanka namar ya kasa ya raba wa kawayen na na khadija Anasha ta ce wata rana sai ga halatu bintu Khuwailid radiyallahu anha ta shigo gidanmu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zabura ya ce lale maraba da zuwan hala ya zaunar da ita ya yi kaza sai na na aishatu ɗabi'a na mata sai ya motsa mata shine kishi ta ce kai ka ce a duniya babu wata mace sai na na khadija manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ta mun kaza ta mun kaza ta kaza ta bani dukiyarta ranka tabbinsa sa'annan kuma ƴaƴana gabaki ɗaya banda Ibrahim wanda Mariyatul ta haife shi duk ita ta haifa mun kuma ta taimaka min a lokacin da mutane suka yi min jafa'i ya za a yi in manta da wannan baiwar Allah har na na Aisha take cewa me yasa kake damuwa da wata tsohuwar bakwalaishiya wanda ta riga ta rasu Allah ya musanya maka da wacce ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kalli na shi ce Allah bai musanya min da wanda ta fita ba yace tun daga ranar sai na kame baki na ban taba magana akan na Khadija radiyallahu ta'ala anha kaga wannan yana nuna ɗabi'ar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi wasa da iyalansa yakan zauna tare da matansa ya tattauna tsakaninsa da su kai wani lokaci ma ya ɗauka kansa ya ɗaura a kan cinyan matarsa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari lokacin da aka yi tafiya aka yada zango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya ɗaura kansa kan cinyan na na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta kuma ta ari sarƙan wuyar yayarta Asma'u binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala na. to raƙumin da zai sauka sai abin wuyan ya faɗi kafa raƙumin ya hau kansa lokacin tashi ya yi. Banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a tashi a tafi nana shi ban ga sarkata ba manzan Allah a je a nemo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaura kansa akan na nana Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ya shingiɗe yana bacci mutane suka zo suka samu na Abubakar Siddiq Allah ya ƙara yadda a gare sa suka ce masa kaga abin da ƴakka ta jawo mana yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce ba za mu bar wurin nan ba har sai an ga sarkan wuya ba lokacin sallah yayi kuma gashi ba ruwa abin sai wa sayyidina Abubakar ciwo a zuciyarsa ya zo da sanda a hannunsa dan karami haka nana shi tana zaune manzon Allah sallallahu alaihi ya daura kansa akan cinyanta yana shi yana bacci sai na bakar dinga zunguranta a gefanta a wajen karanta ta ce ina jin zafin zunguran da yake min da wannan sandan amma saboda ba na so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka daga baccinsa in yanke masa jin daɗinsa na ƙi motsawa na haƙura da jin zafin har sai da Allah ya saukar da aya akan taimama sabai suka ce wannan ba shi bane falalanku ta farko gidan saidana abubakar kaga kyawun ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura kansa akan cinyan matarsa kuma ana wasa da dariya da shi wani kuwa zaka ga a ɗabi'unsa da baki ɗaya baya da sakewa da iyalinsa sai a lokacin da yake da bukatar su na zamantakewa na aure kaga wannan abin takaici ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da iyalansa har ya nemi shawararsu lokacin da aka yi sulhu da biya kamar yadda zo a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa sahabbansa kowa yayi aski saboda an hana su shiga makka kuma gashi aikin umar ya kawo su sahabbai abin na musu ciwo a zuciya ya za a yi mutanen nan su hana mu ya kamata a tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya je aski aka zauna turus ana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shigo cikin tanti ya tadda ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ya ce ina ganin mutanen ki za su halaka na ce musu yi aski kowa ya kalle ni ya ƙi yin aski kawai yana kallo na haka kurum sai ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce ya ma'aikin Allah halin da ake ciki ne bakin cikin abin da ake ciki ne ya sa suka yin wannan abin amma yadda za ka yi ka tashi ka fita ka hau kan dutse ka kira wanzani ka ce maka aski suna kallon ka kaka musu komai ka ga me zai faru kaga wannan shawun ɗabi'a ne wanda ake saukan masa da wahayi daga ubangiji yana bukatar shawarar wani kuma baya bukata amma saboda kyakkyawan ɗabi'arsa da mu'amalarsa da iyalinsa ya saurari ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare ta ya fita ya kira wanzani ya tsaya ya ce a masa aski ana fara yi dukkan sahabbai kowa ya juya wannan ya ba wannan aska suna suna ji wa juna ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da shawarar matarsa kaga khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yayyanku shine wanda yafi kyautata wa iyalansa kuma ni din nan na fi kyautata wa iyalaina fiye da kowa a cikinku. kaga wannan yana nuna muku cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne wajen iyalansa wani lokaci an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas ahabbu ilayka ya rasulullah kaman yanda amr ibn al-as ya tambaye shi sai yace aisha a cikin mutane wa ka fi so yace nana aisha yace na ƙara masa tambaya ai a cikin duniya wane ne ka fi so ya ma'aikin Allah sai ce aisha aka tsara masa tambaya a cikin mutane wane ne tafi so ya ce aisha aka ce wa minar rijal sai ce abuha siddiq bintu siddiq radiyallahu ta'ala anhuma ya ce nana aishatu na fi ƙauna sa'annan kuma babanta sai da na abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu kaga anan yana nuna kyawun ɗabi'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da shi da iyalinsa amma duk da haka wannan baya kore ɗabi'a ta ɗan adam ya faru tsakaninsa da iyalansa nana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nakan gane kina fushi da ni idan na bata miki kuma nakan gane muna cikin zaman lafiya ba abin da ya faru ta ce ya kake ganewa na bata maka rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in na bata miki rai in za ki yi magana a ranan ko a wannan yinin kikan ce ko za ki rantse kikan ce wa rabbil ka'aba ko wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ka'aba ko kuma na rantse da ubangijin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ka sai ta ce ka san ina ƙaunarka. kusata ni da kai ne kawai na ƙin ambatan sunanka amma in muna zaman lafiya za ki ce wa rabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam na rantse da ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wanda yana nuna kyakkyawan ɗabi'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi tare da iyalinsa. wani lokaci ɗabi'a ta ɗan adam dole wata rana za a fusata juna Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun samu rashin jituwa da nana Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta sai sai da Abubakar ne shigo gidan yana shigowa sai ya tadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Issa nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta sai manzan Allah ya ce masa wa ya kamata ya fara bayani tsakanina da kai da ita tunda yanzu abin da ya faru kana so ka ji me ya faru tsakanina da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗan haka sayyidina Abubakar sai ce kai ya kamata ka fara bayani ya ma'aikin Allah ba ita ba kaga wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'a wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'an manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa ta yanda sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara yadda a gare ya shigo yana jin bayani nana aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce masa in za ka faɗi ka faɗi gaskiya sai da na abubakar sai ya fusata ah, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kike gaya masa haka kaga wannan alaka ce tawa mata da miji saboda matarka abokiyar hirarka ce abokiyar ebe ke wakka ce da rayuwa da kuke tare shi yasa ta iya faɗin wannan kalma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bakar kawai sai kai mata buka yana kai mata hannu sai ta rugo sai ta boye a bayan mijinta sallallahu alaihi wasallam saboda ta san zai kare ta sai ce ya haƙuri ka tafi za mu sulhunta kama kaga ne yana nuna kyakkyawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi da iyalansa kuma tana da tabbacin zai kare ta kaga inda wani ne zai ce ga bulala baba <laughs> zai ce ga bulala saboda me ita mace ɗabi'arta haka Allah ya yi ta na to aqlin wa dinin haka Allah ya yi ta kuma diyin yi haka za ta kasance kai wani abin ma abin alkhairi ne ibada ne za ta iya haramta wa kanta saboda ta bata maka ne ita haka Allah ya yi ta akwai wani bawan Allah da ya zo yana tambaya na akan matarsa da sauransu sai na ce mai mata sai da haƙuri kaza da kaza sai na ce mai ita ɗabi'ar ƙyamace sai ka haɗa da haƙuri da kuma kawaici saboda in ba haka ba to kullum an buga jinku a cikin al'umma sai ce shi wannan a fasace ya ce shi fa in ya zauna a kujera matar shi ba ta isa ta zo ta zauna kusa da shi ba haka bayan sai na kalle shi sai na ce ah to ya kake yi sai dai in za ka sadu da ita shi ne kake kusantar mata ka zauna sai ce ai ba ta isa ba sai dai ta zauna asam sai na ce sai na ce barin gaya maka su mata in baka bi su da lalima da lallaba ba sai ka sa ta ce asaran abubuwa masu yawa sai na ce to barin buga maka misali da ni karan kaina mukan je masallaci idan a lokacin ramadan muna zuwa da iyalaina na ce wata rana sai ɗaya daga cikin iyalaina ta ɓata wa ɗayan a wajen sallah ran ta ya ɓaci da na zo na ce mata ta fito mu tafi sai ta ce ita ba za ta ba na ce kaga in gabanta a gida shedan zai iya samun galaba a kanta ta kima zuwa ta kima yin sallan da ya dace amma hakan nake so mu tafi tare su ce ita ba za ta ji ba nace me dalili tace an bata mata rai wa ya bata miki rai tace ce wacce saboda ita ba za ta ba sai ka sai na goya ta sai mun haka mana ka ne sai ce me kai me kai irin a fasace sai na ce kawai na ce zo miki bambu <laughs> sa ya rike hannu na haka ya zama haka goya ta na ce ina goya ta na yi yawo a cikin falo na ce ya rike ta ce ya isa za ki ta ce za ni sai na ce mai kyau in ba haka ka yi wa ya mace ba wallahi za ka yi asara na ce ni alkhairin da za ta samu nake kallo da ni da ita da 'ya'yanmu shi nake kallo ba ba rashin zuwanta masallacin ba sai ce tun zan kyale ta je mana kaga ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'amala yana da wato tausasawa ga iyalansa saboda haka ne ce ma dakalar rifku fi shay'in illa zala tausasawa a cikin abu bai taɓa shigansa ba duk muninsa sai ya gusar da shi wa innaka la'ala khuluqin azim shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abun buga misali a cikin al'umma wajen mu'amalarsa da iyalansa wata rana yana ɗakin na na Aishatu Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'ika Jibrilu ya zo ya gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shiga bati al ya roƙa wa sahabansa gafara. manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya tashi ya silale ya wuce nana aishatu ta ce sai kishi na mace ya motsa min a zuciya sai na fara tunanin ai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai shiga ina zai tafi wani ɗaki ne daga cikin ɗakin matansa ta ce sai na ga ya fita da ya fita sai na ga yayi hanyar baki'a kaga ya kamata a ɗabi'a ta ne ki dawo ko tunda ta tabbata yanzu ba ɗakin wata za shi ba amma sai ta bi shi radiyallahu anha da ta bishi kuma ya tafi har ya shiga ciki da ya shiga ciki ya ɗaga hannu ya roƙa wa sahabbansa gafara shi ita ma ta ɗaga hannu ta roƙa wa sahabbai gafarar ubangiji da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo sai ita ma sai ta juya sai ta fara sassarfa saboda ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tahuwa kuma manzan Allah yana da sauri a tafiyarsa sai ta fara sassarfa har ta koma cikin daji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ya tadda nana shi tana haki na gajiya saboda mace ce sai ce me ya faru ya naga ciki haki sai ta ce lokacin da ka salala jikin ka fita na zaci zaka tafi ɗaya daga cikin ɗakin matanka ne sai kishi ya motsa min sai na kasa haƙuri sai na bika kuma da naga ka tafi sai naga ka shiga baki'a ni ma sai na shiga tare da kai daga kayi addu'a ne ma na tsaka hannu ne addu'a kana jiwa shine na dinga sauri dan kada ka riske ni a hanya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dungure ta a kirjinta yace kina tunanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai ha'inci Allah ya ha'inci iyalansa to kaga inda wani ne sai dai ta ji saukan mai mari ko yanzu kin mai da ni dan ista. kaga wannan yana nuna kyakkyawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam a cikin wa iyalansa sa'annan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidaita adalci tsakaninsa da iyalansa adalci kuwa shine kowace ana bata daidai da abin da take bukata wannan kaɗan daga cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam da iyalansa kenan sa'annan kuma akwai khuluquhu ma'al aulad ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yara ƙanana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙaunan yara Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa ƙauna da tausayi na yara ƙanana Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa kamar yadda ya zo a cikin sahihu Muslim Anas ɗan Malik yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafi kyawun mutane a dabi'u fa arsalani yawman li hajatin Anas dan Malik yace sai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya aike ni zuwa ga wata bukata tasa fa qultu anas ɗan malik ya ce sai na ce wallahi la azhab ni dai ba za ba wafi nafsi an azhab lima amarani bihi nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam amma a zuciyata zan je inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya aike ni amma irin ɗabi'a ta yara ko saboda yaro an san shi da me wasa Anas dan Malik yace fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin yace sai na fita har na kai wurin yara na gilma na tadda su yal'abun suna wasa a wata ruwaya yace fi suq yace wa hum yal'abuna fi suq su yaran suna wasa a kasuwa inji Anas dan Malik فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce na ɗauki lokaci ina ta wasa tare da yara ba kuma aiken da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yi masa sai ce sai ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kadi kababa da kafaya min wara'i ya rike keya ta ta bayana haka ya sa hannu ya rike keya ta haka kaga inda yanzu ne ka aiki yaro ya je yana wasa kawai sai dai ji bakan wani ta fuska zai mai ko wani kuma ta me ta kunne wani kuma ya ji ne bulala kawai shine amsan me saƙon saboda yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi da yara saboda ɗabi'an yaro wasa wasa ya masa yawa kuma yana daga cikin ɗabi'ar da ke buɗe kaifin kwakwalwar yaro kamar yadda imamu ibn qayyim al-jawziya yake faɗi amma dai duk da hakan akwai tarbiyyar da ake ba yaro don jawo hankalinsa qala anas dan malik yace fa nazartu ilayhi wa huwa yadhhak sai na juyo Tun a rike ni ne ta kiyaye ko ya juyo yace da na juyo sai na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah na dariya a wata ruwaya ma ya rike hannunsa haka yana kallo na yana murmushi sallallahu alaihi wasallam faqal sai manzon Allah yace ya unaisu azahabta haythu amartuk ka tafi inda na aike ka qal qultu anas bin malik yace sai nace na'am ana azhab ya rasulullahi al'an yanzu zani yanzu zani ka duba kyawawan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai da shi ba ko bai tsawata masa ba kuma bai zage shi ba sa'annan kuma sai ya masa wato alama ta linul qalb da lutf da ya masa sai ce ya unai da tasgiri ko ya kai dan ka tafi inda na aike ka kuwa sai ce yanzu zani Anas dan Malik ya tashi kuma takanas ya wuce zuwa wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aike shi kaga wanda yana nuna ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da yara wajen tausasawa da kuma kyakkyawan mu'amala wannan shine ke ƙara jaddada mana wa innaka la'ala khuluqin azim har ila yau Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare sa yace kanan annabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqa ce kanan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasa khuluqa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa shi ne mafi kyawun ɗabi'a wanda mutane za su yi koyi da shi in dai a wajen mu'amala ne kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa Kitabul Adab Anas dan Malik yake cewa wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umayr yace ina da wani dan uwa wanda Ummu Sulaim ta haife shi yace ana kiransa Abu Umayr قال fasiman فطيما يتي إنا kyautata zaton cewa an yaye shi a wannan lokacin wa kana idza jaa qal ya aba umayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gidanmu yakan ce ya kai aba umayr ma fa'ala nughayr me ya samu nughayr wani dan karamin tsuntsu kaman tsadda yake wasa da shi yaro zai ɗauki wannan tsuntsun yana wasa da shi ɗabi'an yaro sai ce na kana yal'abu bihi wani dan karamin tsuntsu ne yana wasa da shi farubbama abara salata wa huwa fi baitina wani lokaci ma sallah zai zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gidanmu fa ya'muru bil qisat yace sai umarni a zo da shimfida allazi tahtahu wanda shi wannan shimfidan karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an kakkace fayukannas sai a share shi wa yunbah sa'annan wani ma lokaci a ɗan yayyafa masa ruwa saboda dadewar wannan shimfiɗar. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yaqumu wa naqumu khalfahu Anas ɗan Malik sai manzon Allah ya tsaya yayi sallah mu ma mu yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli bina sai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yi mana sallah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo sai ga aba rumair yayi tagumi haka bughair ya mutu dan tsuntsun ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida ya ga yaro yayi tagumi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kusa da shi shi ma sai ya tagumi tare da yara. kafin yaro ɗabi'ar da yake ciki idan ka yi zai ji daɗi a zuciyarsa to jin haka da ganin haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tagumi tare da shi shi ma sai saki jiki sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kyakkyawan mu'amala tare da wannan yaro a wajen mu'amala wannan yana ƙara tabbatar maka wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan ɗabi'u mafi girma kyawawa wanda za a yi koyi da shi a tattare da kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan yana nuna maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mu'amala da yara kanana wani lokaci idan ya zo wucewa ya da yara suna wasa sai dan tsaya ya dan musu sallama yayi wasa da su sannan sai ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mu'amala da yara kanana kaga wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin sahihinsu. wannan yaro ba Yahudi a garin Madina wanda ke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ya zo garba ta mutuwa bayi da lafiya Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wurinsa. kaga yaro ne dan karami bai ce a ah, wannan yaro ne dan karami me zan je a wurinsa baya bukata in ziyarce shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan ɗabi'unsa ya ziyarci yaro dan karami da ke masa hidima kai ka duba mana kaga mutum kila direban ka ne ko makamancin haka amma idan wani abu ya faru da shi baka ziyartansa baka nuna masa alama ta ƙauna da bige da tausayawa kaga wannan zai yi tasiri a wajen da'awa shikenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurinsa ya ce masa ya gulam kun illallah ya kai yaro ka ce lailaha illallah kaga yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tallata masa mai musulunci yaron sai fa nazara ila abihi sai ya dubi zuwa ga mahaifinsa tunda ba yahude ne kuma ya san mahaifinsa sai mahaifinsa ya ce ajiba abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya ce ka amsa wa baban kasimu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fata tashat ruhuhu ila bariha sai Allah ya zari ran ana zari ran sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin farin ciki yace alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da shi daga wuta kaga wanda yana nuna maka kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma ɗabi'unsa akhlaquhu aw khuluquhu ma ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim dabi'un manzon Allah sira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa tare da sahabbansa idan muka ɗauki sayyidina abubakar siddiq shine sadiquhu wa hamimuhu abokinsa kuma na kudda ƙud wanda tun suna yara haka suke har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayukansu sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abubakar yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a lokacin da musulunci ke cikin rauni Ali bin Abi Talib kamar yadda Imam Nuruddin Al-Haythami ya ambace shi a cikin Majma'u Zawaid wa Manba'ul Fawaid aka tambaye shi Ali bin Abi Talib aka ce man ashja'un nas ya amiral mu'minin a cikin mutane waye yafi kowa jarumta kaga farkon tunani zaka cewa Umar ko Ali bin Abi Talib sai ce Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yace sayyidina Abu Bakr Allah ya kara yadda a gare sa sai ka fara tunani wani irin jarumta kenan sai ce dalilin da yasa ya faɗi haka yace ina tuna a lokacin ban wuce shekara goma zuwa sha ɗaya ba a garin Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla a cikin Ka'aba Qurayshawa suka zo wannan ya hantare shi wannan ya dungure shi wannan ya ture shi yace ga sahabbai suna kewaye amma ba wanda ya iya motsawa ka duba irin kaunar da sahabbai suke wa manzon Allah wanda za su iya wato ba da rayukansu da baki ɗaya saboda kare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma a wannan lokacin ba wanda ya iya motsawa sai da na abubakar Allah ya kara yadda a gare sa ya taso duk da sahabbai nan a gefe amma saboda rauni ba sa iya komai yana zuwa tumbin raƙumin da aka ɗaura a bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tunku shi ya tashi sai na bakar ya tunkuɗe wannan ya daki wannan ya hantar wannan sai ce a taktuluna rajulan an ya ƙula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa in yaku kadhiban fa alaihi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangijinsa shine Allah kuma ya zo muku da dalilai gamsassu daga ubangijinku in ƙarya ya faɗi ku kyale shi da ƙaryen samana in kuwa da gaske ne abin da ya ce zai faru da ku sai ya faru da ku ku ba dinin abi mu'aifin sai ya ɗauki takalminsa takalmi a wannan lokacin ƙasan katako ne ya maka wa sayidina abubakar a tsakanin hancinsa da fuskansa. ali bin abi talib ya ce a take sai na bakar ya kife ya suma ya ce ba a iya gane fuskansa da bayansa kansa ya kumbura sintintin jini ta kunne jini ta ido jini ta hanci jini ta baki ya ce aka ɗauki alƙasari na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare sa aka ja shi aka tafi da shi rangaranga aka tafi da shi gida ‘yan uwansa suka kalli uku ba ibn abi mu'aitin suka ce wallahi in abubakar ya mutu sai mun ɗauki fansa a kansa aka yayyafa wa sayyidina abubakar ruwa ana yayyafa masa ruwa kuma yana kan cinyan babarsa tana yayyafa mai ruwa tana kallonsa ana goge wannan jinin yana bude idansa da ya kalli babansa ya ce aina ya rasulallah ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ta ce da'anka muhammad kyale muhammadu hadha alladhi jalaba ilayka muhammad abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jawo maka kenan sai ce wallahi zan iya zama ba sai na ga manzan Allah ya ce wa mamansa ki je wajen Fatima binti Khattab ki tambaye ta yaya manzala? Allah saboda ai ya san halin da manzo Allah yake ciki lokacin da zai tun kuɗe ko me ya samu manzo Allah shi yanzu ba ta kansa yake ba ta manzo Allah yake yana mahaifiyarsa tana zuwa sai ta samu fatima binti khattab sai ta ce sai na abakar eh, ya ce in tambeki yaya manzan Allah ta juya dama ta juya hagu ta kalli gabas ta kalli yamma tsoron ne kada a mata ne a gane cewa ta musulunta ta ce ana la'adari mal muhammad ni ban san waye annabi muhammad ba can da ta duba ta tabbatar ba wanda ke kallanta sai ta kalli mamar sai da abubakar su ce kaifa a babakar shi ya yake saboda ta san da ya faru da shi sai sai mamarsa ta ce ya shi ya ce in zo wurinki sai ta ce mu je in duba eh, rayuwarsa kaga anan ba ta ba da amsa akan wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron da ake ciki sai da suka je tana zuwa ta ganshi a kwance sai sai na bakar tabbita yaya manzan Allah sai ta karin juyawa tana kallo saboda tsoro ya san mace sai ta ce sai ce mata kwantar da hankalinki baba ta ce da ni ke sai ke sai ta ce kina maka bishara manzan Allah yana cikin koshin lafiya lafiya lau ba abin da ya same shi sai na bakar ce ni ba zan haƙura ba sai ya same shi mahaifiyarsa ta ɗaga shi da fatima ta ɗauke shi suka rike shi aka tafi da shi har gabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dina abubakar yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya rungume shi sai ya fara kwanna hawa ya fara zubowa idansa saboda halin da ya ga sayyidina abubakar ne siddiq a ciki ya rungume shi ka duba ya rungume shi kaga mai ƙauna da bege a matsayinsa na abokinsa a matsayinsa na sahabinsa a matsayinsa na wazirinsa radiyallahu ta'ala anhu a wannan hali sai da na abubakar siddiq sannan sai ya samu natsuwa a zuciyarsa cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cikin ne ƙoshin lafiya ba abin da ya same shi shi sa a lokacin da imam al-bukhari ya fitar da hadisi ingantacce a cikin sahihinsa hadisin abu sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari yace inna abdan min abidillah khayyarahu Allah bayna ad-dunya wa baina ma 'inda Allah bawa daga cikin bayin Allah Allah ya bashi zabi tsakanin duniya da lahira fakhtara jiwara rabbih wannan bawan sai ya zabi kusantan ubangijinsa faqama as saidina abubakar sai ya tsayu wa huwa yabki yana kuka yace ka bi abaina ka bi ummahatina iyayenmu maza da iyayenmu mata su zama fansa a gari ka ya ma'aikin Allah sai manzala ce ala risrika ya ababakarin sai ya anan ya kai sai abubakar sai ce ayyuhan nas ya ku mutane inna amannan nasu alayya bi malihi wa suhbatihi abubakar lallai fiyayyanku a cikin mutane wanda na fi samun lamini da amincewa a kansa a cikin dukiyarsa da kuma abuta da shi babu kamar saidina abubakar da ce kullukum kana lakum indana yadan kafanahu biha illa siddiq falan nastati mukafatahu fatarakna mukafatahu lillahi azza wa jalla dukkan kunan babu wanda bai yi wa addinin Allah hidima ba da bamu yi masa tukunci a kansa ba banda sai da na abubakar mun gaza iya masa tukunci akan hidimar da yi wa addinin Allah sai muka bar Allah kaɗai zai saka masa da irin hidimar da yi wa addinin Allah yake kullu abwabul masjid tughlaq min al-yawm illa bab as-siddiq yace dukkan kofofin masallacin nan a dinga kulle shi daga yau banda kofar da sayyidina bakar yake shigowa masallaci kaga wannan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wa a sahabbansa ka duba yadda ya nuna sadiqiyya na sayyidina abubakar a kan sauran sahabbai gabaki ɗaya saboda ne irin hidima da kuma gaskata shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi shi sa kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Musulun, wata rana sayyidina Umar da sayyidina Abubakar an samu rashin jituwa kaga sayyidina Abubakar ya je musu sayyidina Umar da shekara goma sha ɗaya manzan Allah ya ba sayyidina Umar shekara goma sha uku amma duk da haka suna abuta saboda ne manufar iri ɗaya na abubakar sai ya ɓata wa na umar rai ya masa ba daidai ba na umar sai ya fusata ya ba shi haƙuri ce ba zai haƙura ba na abubakar sai ya tafi ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yana karantar da sahabbai na abubakar sai ce ya ma'aikin Allah na samu matsala da Umar na ba shi haƙuri ya ƙi haƙura ko za ka yi masa magana don ya sauko manzo Allah sai ya fusata sai ya fara faɗa ga sahabban da suke zaune a wurin kaga ai ba su suka yi fadan ba su suka yi laifin ba ko sai na bakar da ya kuskuren tsakaninsa da Umar sai ce dukkan kunan sai da kuka karyata ni shi kadai da bai taba karyata ni ba yace ala tatrukuni ma sadiqi wai ba za ku kyale ni tare da abokina ba falamma sakata an um, an Umar al-ghadab a lokacin da fushin ya sauka da sayyidina Umar sai ya tafi gidan yana baka dan ya gaya masa cewa ne ya fushi shi ne ya ja ni ya sa da ce maka ban sauka ba amma yanzu na sauka sai aka ce mai ai bai dawo gida ba amma kila yana masallaci ta bincike shi wani sahabi ya fito saboda wata bukata sai ga sai na umar a hanya Yace ina za ka ya ce masallaci ce ta yau za ka sha faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata yana ta faɗa sai da na'umar umar na shigowa masallaci Manzala sai ya yanke ya datse magana da yake wa sahabbai sai ya ce ya hau sai da umar da faɗa ya ce dukkan ku nan sai da kuka karyata ni shi kaɗai ne a duniyan nan bai taɓa karyata na ba wai ba za ku kyale ni tare da abokina ba sai da sayyidina bakar ya faɗi a gurfani ya rike cinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah shine yayi daidai ni ne mai kuskuren sannan manzon Allah ya sauka. kaga inda wani ne zai ce ai jiya ma ya hantare ni amma wannan yana nuna maka kyakkyawan ɗabi'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi ne tare da sahabbansa ka duba sayyidina Abu yadda yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna fifikonsa akan ne sauran sahabbai saboda sahabbiyarsa a musulunci kai sahabbai sun san cewa in ka saba manzan in ka saba ne manzan Allah zai fushi haka ji kowa na a ah, ba ruwa na. saboda saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana fushi da fushin sayyidina Abubakar yana yadda da yaddan sayyidina Abubakar kaga wannan yana nuna maka alaƙar da yake da shi tare da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kaga wannan yana nuna maka irin matsayin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da shi da kuma tausasawa da kuma ƙauna da bege da kyakkyawan mu'amalar da yake yi tare da sahabbansa baran kawo mana misali abin da ya faru da Bilal ibn Abi Rabaha duk da ana ta nuna min lokaci yi. tura yan mintuna a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda eh, Ibn Hisham ya zo da shi a cikin sira siratun nabawiyya haka imamu ibn kathir ma haka ibn sa'id a cikin tabaqat lokacin da aka yi fatho makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai shigo makka ai Abu Sufyan ya zo ya tarbe shi yayi magana da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki sauraron sa ya samu ya sami Ali bin Abi Talib wata ruwaya suka ce a ya samu Abbas dana Abdul Muttalib ya sami shi yake cewa ga ɗan uwanka dan amminka ya mun jafa'i ya kaurace mu sai ce ka san cewa kadi azaita ka san ka cutar da shi sai ce to me ya kamata ki gaya masa dan ya saurare ni sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so a ce akwai wani mutumi da ya fi shi kyawun magana a duniya sai ce ka gaya masa kwatankwacin abin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka faɗi sai ce ma ba kalat ikhwatu Yusuf li Yusuf menene ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce wa annabi Yusuf sai ce qalu tallahi laqad asaraka Allah alaina wa in kunna la khati'in suka ce na rantse da Allah ko mun rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba abu sufiyan da ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad yana kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ɗaga kai ya kalle shi wa huwa yabki alhali manzan Allah na kuka saboda tawalu'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yau garin makka garin da aka kore shi a ciki Allah ya ba shi iko yanzu sai abin da yake a garin makka manzo Allah ya daga kai ya kalle shi yana kuka sai sun koyar da kai shi kuma Abbas kamar yanda Mubarak Fori ya kawo shi a cikin Rahiq al-Maktum yace shi Ali bin Abi Talib ne yake ce mai kallim kallim kace kai magana kai magana yace yushiru ilaihi yana masa ishara cewa yi magana sai yace ya Muhammad ya daga kai ya kalle shi yana kuka ya sun koyar da kai da ya zo gaban manzo Allah sai kalle shi ce ya Muhammad tallahi laqad asaraka Allah alaina wa in kunna lakhafiin na rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da yake a baya mun maka ba daidai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga kai ya kalli Abu Sufyan sai ce لا تصريب عليكم اليوم يغفر الله لكم babu laifi الراحمين باب اللي تحكمك دقا يوم la ba alaikum al ya yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku kura kuran da kuka yi a baya wa huwa arhamur rahimin Allah shine mafi tausayin masu tausayi sai ce man dakhala bait abi sufyan fa huwa amin kaga yanzu an bashi mi lamini an bashi mafaka yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan kar ku taba shi ku kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho da ya shigo ɗakin kaba gumakan da ke ciki yana sa sandansa yana tukuɗe su yana karya su yana karanta ja alhaq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa yana gama kakkarya wa'annan gumakan sai ce aina bilal ina bilal kaga wannan bakin fata ne ko wancan zaka ce ai ba ne sai da na abubakar shi samun zalla masa wannan ɗabi'a ko to ga bakin fata ɗan afirka ko Kiri na irinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina bilal ina bilal bilal yana zuwa sai ce udkhul fi jawfil ka'aba wa sallimai. ka zo ka shiga cikin ɗakin ka'aba ka yi sallah tare da ni sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sallah tare da bilal a cikin ɗakin ka'aba sannan ya ce mai ya bilal is'ad fawqa dhahri kaaba wa azin fin nas uridu li ali makka an tasma al azan marra zo ka hau ɗakin ka'aba ƙwallon ka'aba sama ka kira sallah ina so mutanen makka su fara jin kiran sallan farko a duniya sai ce wallahi inni la azkur yawman an kanat tu'adhibu quraish bilalan ina tuna irin azabar da quraishawa suke yi wa bilal zo ka hau ka'aba bilal ya zo ya rike ya rike sai kasa hawa saboda tsawon ka'aba sai ce ya aba ya aba iktarib wa ya umar sai ce iktariba kai sai na bakar matso kai umar matso ku biyun nan ku matso suna matsowa sai ce wa bilal ba rijlika yumna ala katfi abi bakrin wa rijlika yusra ala katfi umar ɗaurar ƙafanka na dama a kafaɗan saidina abubakar ƙafanka na hagu a kafaɗan saidina umar wasu a fauka zaharil ka'aba wa azin finnas eh, uridu li ahli makka an tasma al'azan li awwal marra ka kira sallah saboda ina so mutanen makka su fara jin kiran sallan farko a duniya yana faɗin haka sai ɗaya daga cikin ƙuraishawa hisham bin harith yana ganin bilal ya hau ya ɗaura kafansa a kan kafaɗarsa ina bakar na dama ga umar kaga shi umar dogo ne shi ko sai na bakar siri kaga ya taka wannan ya ƙara taka kaga ya ƙara sama kenan ko sannan ya hau ɗakin ka'aba yana hawa yana ganin haka sai ce inni la tamannaitu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yan'iqu fawqa dhahri al-ka'ba yace yayi burin a ce gare ya mutu da a ce yau yana ganin wannan bakin hankakan yana hawa dakin ka'aba kaga duk ba laraba aka ce ba yanzu wa bakin fata bilal ya hau yana hawa ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar kiran sallan farko wanda mutanen makka suka fara ji daga bakin fata kaga wannan yana nuna maka mu'amalar da Allah ke da shi tare da wa tare da sahabbansa shi sa lokacin da aka samu rashin jikuwa tsakanin Abu Zarr Jumdum bin Junad bin Junada radiyallahu ta'ala anhu lokacin da suka samu matsala da shi da Bilal sai ya zage shi yace ibn ummi sauda kai dan bakin mata Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ayyartahu bi umri bi ummihi yanzu zaka aibanta shi saboda babarsa sai ce innaka mur'un fika jahiliya kai dai wannan mutumin akwai gidadanci da maguzanci ɗabi'ar a tattare da kai kaga wannan yana nuna maka ne baya bambancewa tsakanin baki da fari shi sa a arfa لا فضل لعربي على العجمي ولا العجمي على العربي ولا الأبيض على الأسود ولا الأسود على الأبيض إلا بتقوى الله عز وجل باب وان بيبيكو فكان balarabe da wanda ba balarabe ba bakin fata ko farin fata sai ce sai wanda ya fi wani tsoron Allah shi ne yake da daraja da matsayi a wurin Allah sama da kowa kaga wanda yana nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙaunan sahabbansa kuma yana mu'amala da su kaga bai ce dan wannan mutumin bakin fata bane ba ruwansa da shi kaga ya nuna darajarsa har a cikin garin har a lokacin Halimatu sa'adiyya ta zo bi da'ufa basaruha idan ta yayi rauni ba ta ganewa tana tsowa sai manzo Allah ce man hadhihi mar'a wace ce wannan matar tsohuwa sai aka ce halimatu sa'adiya ai halimatu sa'adiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai rungume ta yace innaha ummi ummi baba ta ce baba ta ce ya cire tufafinsa ya shimfiɗa mata ya zaunar da ita akai radiyallahu ta'ala anha kaga wannan yana nuna maka yadda manzon Allah yake girmama mai sahabbansa radiyallahu ta'ala alaihim haka kuma wannan bakar matar da take kwana a masallaci take hidiman masallaci ta rasu cikin dare sahabbai ba su ɗauki aikinta wani aiki bane bujumin aiki suna da na aiba wani abu bane. kaga ko a cikin al'umma ladan ko kuma ne sharan masallaci ba a ɗaukar shi da kima ba a gani shi da wani babban mutum ne liman da an san liman ne zaka ga ana girmama shi ladan ma yana ɗan samun girma saboda ladancin amma ne sharan masallaci ba kowa ba ne ke girmama shi kamar yadda ake girmama liman da ta rasu sai aka je aka binne ta cikin dare suka binne ta cikin dare suka binne ta cikin dare a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye saboda yana bibiyan halayyar sahabbansa sai ya ce ina wannan matar sai aka ce ai ta rasu jiya da daddare me sa ba ku sanar da ni ba sai ce ya ma'aikin Allah mun ga dare yayi kuma ba ma so mu takura muka shi yasa muka yi mata sallah muka je muka binne ta manzo Allah ce ku kai da kabarinta sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya ƙara yin sallah ga wannan kabarin ya ce da wa'annan ƙabarrukan suna cikin duhu amma sallar da na yi wa wannan baiwar Allah ya sa duka ƙabarrukan da ke nan suna cikin haske sallallahu alaihi wasallam kaga yanda yake yana daidaita sahabbai yana nuna kansu ɗaya ne ana tare ga baki ɗaya sa'annan kuma ya yake yi da waanda suka saba masa khuluquhu ma'a mukhalifihi ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suka saba masa ya manzo Allah yake yi su hadisi ya inganta a cikin mustadrak na Imam Hakim wata rana wani sahabi daga cikin mutanen Madina sun yi kasuwanci da wani bayahudi sun kulla kasuwanci sai bayahudan wani abu ya faru sai ya fusata shi sai ce ya basa sai ce la wallazi faddala Musa alal alamin ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talabai gaba da sai wannan sahabin ya fusata sai ce a taqulu hadha wan nabiyyu baina azhurina yanzu kana furta wannan kalmar alhali manzo Allah na da ai falatamahu sai ya shi wannan ba yahudan sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah wai ba ni da haƙƙi a garin Madina manzo Allah ce kana da haƙƙi mana sai ce to me yasa wani zai mare ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan sahabi sai ce me ya faru sai ce ya ma'aikin Allah kasuwanci muka yi mun ta mun gama komai sai ce ya fasa kuma ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa akan talakai ni kuma sai kishinka ya motsa min a zuciya ya za ya fifita annabi Musa akan ka sai na kasa kunshi shi ne na mari shi sai manzo Allah ya ce la tufaddilu baina anbiya illa sai hadisi yace kada ku fifita tsakanin annabawan Allah ku fi riwayatin la tufaddilu baina awliya illa kada ku fifita tsakanin an wato waliyan Allah sune annabawan Allah sai ce ranan tashin kiyama idan an busa kaho ni ne farkon wanda zan fara tashi sai ce sai ga annabi Musa yana rike da tubalin al'arshin Ubangiji yace la a kana Musa afaqa qabli aw min alladhina istasnahum Allah azza wa ban sani ba shin annabi Musa ya riga na farkawa ne aka da shi kafin ni ko kuma yana daga cikin wa'anda Allah ya yi togaciya akan cewa su ba za su mutu ba za ga mutu ba kaga anan manzon Allah ya nuna falalan wa annabi Musa ga wannan ba Yahudi sannan kuma ya nuna falalan annabi Musa ga wannan musulmi sannan kuma sai ya daidaita kada a dinga fifita tsakanin annabawan Allah saboda dukkan su zababbu ne a wurin Allah duk da Allah ya ce minhum ko man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk sannan kuma me a ciki akwai wanda kuma Allah ya fifita su tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd a cikin su akwai wanda Allah ya fifita wani akan wani amma duk da haka manzo Allah ce kada ku nuna fifiko tsakanin annabawan Allah saboda dukkan su Allah ya zabe su ne kuma ya ba su annabta kaga wannan yana nuna maka mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da waɗanda suka saba masa sannan da ya shigo garin Makka duk da hadisin Imam Nasiruddin Albani ya taba sa a cikin sira yace cewa ya ala Makka ko ya ala quraish ya ku mutanen quraish ma an nuna tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuce zatan ni manzon Allah zan muku sai suka ce anta akhun karim wa ibn akhin karim kai ɗan uwa ne mai karamci dan dan uwa ne mai karamci mutanen da suka kube shi da zai fita daga makka yana kuka yana cewa a duniya ba garin da nake ƙauna a rayuwata kamar makka ba don mutanen da ke cikin cikin kore ni ba wallahi ba zan fita ba kuma gashi ya dawo garin maka. Allah ya ba shi iko da zai in ya ce a cinye su ɗanye za a cinye su saboda umarni da gegen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi amma da ya tambaye su sai suka ce kai dan kai dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci sai ya ce izhabu wa antum tulaqa ku tafi na yafe muku na kyale ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga hatta da waɗanda suka saba masa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan tausaya yakan wato nuna kauna da kuma bege akan harkar da'awa ta yadda zai ribaci zukatansu har su musulunta su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim ya rataye takobinsa sai wani mushiriki ya lallabo sai ya zare takobin yana zare takobin sai ya daura wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wuya sai ce waye isa ya hana ka waye isa ya hana ni daga kashe kai yanzu kaga yana tsoratar da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana daga kai sai ya kalle shi sai Allah Allah bai ta ya isa ya hana ka iya kashe ni kalman da manzan Allah ya ce Allah saboda ya fito daga bakin imamul muttaqin sai ya razana kafirin nan ya firgita kawai sai ya saki takobin sai manzan Allah ya tabe shi kuma sai ya sa mai a wuya to kai kuma waye sai hana ni sai ce ai kai ne sauki ne mai saukin kai ne kana da afuwa kana da ɗan kai kana da kaza kana da kaza Ka ga wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da daman da zai ne zai kashe shi sai ce to ni na dau alƙawari ba zan kashe ka sai ce masalanta, sai ce ni ba zan masalanta ba amma na dau alƙawari ba zan yake ka ba kaga manzo Allah na da daman da zai iya kashe shi a wajen amma ya ce mai to ka musulunta mana saboda burinsa ya ne ya musulunta amma shi ya ce ba zai musulunta ba amma na ɗau alƙawalin ba zan yaƙi ka ba sai tafi kaga wannan yana nuna kyakkyawan mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ga waɗanda suke sa'a masa haka yahudawa kamar yanda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad hadisin abdullahi dan amru dan as lokacin da suka zo suka ce za su kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi masa tambayoyi guda biyar ba wanda ya san su sai annabin Allah kuma tambaya a cikin attaura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to me yarjejeniya idan na amsa za ku musulunta suka ce eh suka ce to sai ce to me tambayan farko suka ce yaya bani namiji yake yaren mace yake sai ce na namiji mai kauri ne fari na ya mace fatsi-fatsi sa'an na mara kauri sai ce ya ake samun ɗa namiji ya ake samun ya mace a wajen haihuwa sai manzo Allah ce idan maniyin ɗa namiji ya rinjayi maniyin ya mace a wajen saduwa Allah kuma ya kaddara ciki yana zama ɗa namiji da izinin Allah Inna kuma ya mace ne ya rinjayi na ɗa namiji kuma Allah ya kaddara ciki a wurin saduwan ana samun ya mace da izinin Allah haka ne suka ce e suka ce to ka gaya mana menene isra'ilu ya fi so a ah, menene isra'ilu ya fi so shi ne ce annabi akub ya fi son nonon raƙumi sa'annan kuma ya fi son naman raƙumi sai rashin lafiya ya tsawaita bai samu waraka ba sai ya sha alwashi ya ce in Allah ya warkar da shi zai haramta wa kansa abin da ya fi so shi ne naman raƙumi da nonon raƙumi lokacin da kuma Allah ya ba shi lafiya a wannan lokacin sai ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da nonon raƙumi shi ne kullu ta'ani كانت حلا لبني libanin Isra'ila, illa حرم Isra'ilu على نفسه na warware suka ce eh haka ne daidai suka ce eh sai suka ce masa to yaya siffan annabin mutanen da ba sa rubutu ba sa karatu nabiyul ummi kenan laraba kenan ko sai ce siffansa a cikin attaura tanamu aynahu wa qalbuhu ya'ban idanuwansa ne ke bacci amma zuciyarsa a farke take haka ne suka ce gaskiya ne sai suka ce to na ƙarshe فحينئذ نتفق معك أو نخالفك أنا النظام يددك كوم ساقا مكا من صاحبك في هذا الأمر وإحكامك واهي سيما ذال لك جبريل عليه الصلاة والسلام سيتي ملائكة جبريل سيتي لا فإنه عدو لنا مو ملائكة جبريل مكي يمني لو كان ميكائيل أو إسرافيل لا آمنا بك da mala'ika israfilu eh, ne ko mika'il za mu yadda da kai za mu yi imani da kai shi ne ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ulmankana kana aduwan jibrila ko har zuwa ƙarshe kaga muhallin shayid a ciki kaga sun saba masa amma manzan Allah sallallahu alaihi sallam bai yi fushi ba sai ya ya kyale su to wannan yana nuna kyakkyawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da waɗanda suka saba masa ba fushi yake yi ba saboda burinsa su musulunta su gane gaskiya kuma su bi gaskiyar saboda haka ko da an samu sabani tsakaninka da wani ɗalibin ilimi ne ko malami burinka ya gane ina gaskiya take da ya aiki da ita ba wai ka ci mutuncinsa ba ko kuma ka zage shi ko ka kaskantar da shi ba a'a kai kana so ya gane gaskiya ne don ya yi aiki da shi wannan yana ƙara tabbatar maka wa innaka la'ala khuluqin azim saboda yanayin lokaci zan kaita akan wannan bayani abinda na faɗi daidai Allah ya masa albarka wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe min fa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله آه، الحمد لله حفظ الله فضيلة الدكتور فقد أحسن وأفاد وأجاد جزاكم الله خيرا a wannan lakca kamata ya yi aƙalla ta sami awa biyu domin a cika mata haƙƙinta sai dai yanayin lokaci ya sa dole aka tsaya ni awa ɗaya ma aka ce mu amma da na ga ya saki linzami ban sake miƙa takardar ba tunda fa'idar muke duba ba wani abu ba Allah ya saka da alkhairi a takaice kwarai saboda wasu ma'aikata ne wasu yan makaranta ne malam ya mana cikakken gamsashen bayani game da alaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangijinsa a halakar ba maguzanci ba ya nuna mana alaƙarsa da ubangijinsa ibadatar. ba zarfaɗiya ko sakaci ba ya nuna mana mu'amalarsa game da jama'a baki ɗaya matan gida ƙananan yara sahabbai hatta makiya wannan ba ana son mu ji ne ba kawai mu tattara waɗannan abubuwa mu sa su a aiki a wancan lokaci addini ya yi nasara ya bunƙasa cikin mafi ƙarancin lokaci saboda waɗannan kyawawan ɗabi'u ne idan yau ba mu kwafe su ba kamar yadda lacca ta nuna muka yi koyi da su domin ci amanan addini domin maimakon mai kira zuwa gare shi za mu fantsarar da mutane su ke shi wa inna mal'umamul akhlaq ma baqiyat wa in zahabat akhlaquhum zahabu da haka al'umma matacciya ce in ba ta yi koyi da waɗannan ɗabi'u ba biyan da ke da awon sunna kuma komin kuɗinka komin mulkinka komin mukaminka komin iliminka in ba da wannan ɗabi'un kai ɗabi'an da su ba kana ansa musulmi to kana cutar musulunci domin waɗanda ba musulmi ba za su dube ka su ce ga musuluncin nan ba za su tantance mene wane ne musulmi mene ne musulunci ba sai sa wani mai hikima yake cewa la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbahu bi khalaqi fa idza kunta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arfaqi ilimin ka ba zai amfane ka ba in ba ka da kyawawan dabi'u in kuma Allah ya azurta ka da shi to an zaba maka mafi ɗaukaka mafi gwadi mafi alkhairi a rayuwa haka muna fatan malam Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa a cikin kyawawan mizanin ayyuka Allah kuma ya mai da ku gida lafiya Allah ya maimaita mana yaro ya tsinci cinyan karza mu kuma da aka karantar da mu Allah ya sa ya zama hujjan mu ba hujja a kanmu ba ban sani ba waɗanda suka shirya abubuwa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sanya cikin mizanin ayyukanku na alkhairi kila akwai wani bayani ni dai na sauke nawa assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين muna godiya da Allah ta'ala da ya kawo mana ƙarshen wannan marcia da aka gabatar tun farkon ta muna jin manzo sallama ya ce manzo Allah ya ce wannan shi ake yi wa inna ala khuluqin azim Allah ya saka alkhairi kun san lecturer in suka balle da me yi da me gabatarwa da Allah ya saka alkhairi idan shugaban zama ya izini akwai tambaya guda ɗaya duk ne lokaci kuma bai izini ba sai a ce to a cikin abin kullum an ba da amsar mai lankwasa ce da yawa ba to duba kafin gama duba tambaya din abin da za mu yi daga ba akwai jawabin godiya da ainihin wato imamin wannan masallacin zuri mala ali rufa'i sannan kuma da sun da lakta na gobe wanda wani limanin shi ma zai haƙe da ta imam jamil abdulkadir a sudani da kuma tare da dakta imam abdurrahman muhammad sani yakubu zai shugabanci zama ɗin, sannan da zai gabatar kuma dakta rabi shaibu imamu da'awa kun ga duka limamai ne dai ajin allah ta'ala sa albarka malam za a karanta koko shi eh, ai a takaice ne insha Allah assalamu alaikum mai tambaya cewa yake shin wai me yasa ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa ba sa ƙarya amma mu muna yi shin wai wata halitta ce su daban ko ɗabi'a assalamu alaikum wato بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وما بعد gaskiya matsalar da ke kawo karya na farko dai akwai rashin muraƙaba ta ubangiji idan muna muraƙaba ta ubangiji zai hana mu ƙarya sa'annan abu na biyu yawanci bama kallon ɗabi'u a matsayin ibada ba ma kallon kyawawan ɗabi'u a matsayin ibada kuma hadisi ya inganta a musulun na imamu ahmad manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kyawawan ɗabi'a yana kai matsayin asa'in bin nahar walƙa'im bin mai a ranar tashin kiyama za a dinga baka a fayil ɗinka kullum ana rubuta maka saboda kyawawan ɗabi'u ranan a fayil ɗinka ana rubuta kayi azumi a yinin dare kuma ana rubuta maka kayi kiyamun laili saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da babu abin da ya kai shi nauyi a ma'auni a ranar tashin kiyama ma min shay'in asqalu fil mizan mithl husn al khuluq yace babu wani abu da ke da nauyi idan ka cire tauhidi in dai a ma'auni ne na ayyuka na alkhairi babu abin da ke kyawawan ɗabi'u nauyi a ne a gaban Allah ranar tashin kiyama tauhidi ne ta ƙayyafi shi to kaga a shi kenan rashin sa shine ke kawo wa'annan ababen ko da yaushe saboda haka kuma kullum muna so a ce ni ne mai daidai kowa ba yi da gaskiya ka ɗauki ɗabi'ar ka duba kisan da na kawo mana na sai na abubakar ai shi ya kuskure ko amma me yace yace ni na masa kuskure shi ba shi shine mai gaskiya ni ne ba daidai ba to ko da yaushe ka dinga ɗaukar ka ka a matsayin ka na ɗan adam ka iya daidai za ka iya kuskure to wannan shine zai sa ko da an ce ka yi abu kaza ba daidai ba za ka ce na gode zan gyara to wannan abin shine ke sa ka kai kariya saboda kana so a ce lallai kai ne mai gaskiya Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu Allah kuma ka sa sun yi aiki da abinda suka karanta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda imamul muttaqin ya karantar da su saboda haka sun ɗabi'antu da ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a komai a komai nasa da ɗabi'a murmushi da tafiyarsa da komai nasa idan suka gani sai koyi kai wani lokaci haƙoyewa maza Allah yake yi don kada su ga wani aiki sai su yi to mu kuwa fa sai dai mu yi karatun mu zuba ilimin amma in aka zo wajen aiki aiki yayi gaba su mun yi yamma shine matsalar Allah ka shirye da mu ka ba mu gyara ɗabi'un mu ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lafiya بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام الوقف دي نمو صلى الله عليه وسلم كما آناني كما تكتبون في babban kuma da ya gabata mana da karatu alhamdulillah kanina ne su kai karatu amma kuma malin malam ka ba mu misali ka yi mu a gidanka ma na ga wani limamin malamin an tashi makaranta da yaran shi ƙanana kuma da matarsa mu ba mu san me ya faru ba gare ta fito ofis ta zauna yara suka ji suka shiga mota tana zaune can sai uban tafiya ya sai muka ji na cewa hmm ya zo mu je gida ko kuma bashi a nan muka yi haka muka dube ta muka ce mata ke ɗaliban mu ce ke wallahi kiki ka wahar mana da limamin mu wallahi da zai ba ji aji da ta ɗalƙace da dariya ta shi shige mota to alhamdulillah a ga lura a nan malam sai ya mai da ita yarinya na tafi ya zo wuri gida ko ko mu bar shi a kenan sai mushi ta tashi ta je gida to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi karatun da mala ya gabatar mana Allah ya sa ya amfani mu duniyar mu da lahira shi kuma Allah ya sanya ladan wannan karatu na ga mizanin alkhairin su da na iyayen su da namu gabaki da idan sun rasu allah ya gafarta masu allah shi musu rahama in kuma ba su rasu ba to allah ya sa a gama da su lafiya a madadin jama'an wannan masallaci gabaki da manyanmu da yaranmu kai mutanen ma unguwan gabaki da muna gabatar da godiya ga malaminmu wadda ya gabatar da wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi kuma kuma yadda ya zo nan lafiya Allah ya mai shi gida lafiya duk waɗanda ma suka halarto mu nan su ma Allah ya saka mana da alkhairi gaba gida kuma Allah ya koma da kowa gidansa lafiya babban malamin mu malam eh, dakta imam lokos dama wannan duk sunan ya riga ya sanu a duk unguwa ma da gari gaba gida saboda ka shi ma muna godiya a gare shi da ya bugo sammako ya baro masallacin shi ma ya zo nan masallacin sai sallah da shi Allah ya saka da alkhairi ah, dukkan jama'a mun gode mun gode Allah shi maimaita mana wannan aikin alkhairi kuma Allah ya kai mu gobe lafiya a ci gaba assalamu